Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. Kasar Rasha ta ki amincewa da farashin gangar mai na dalar Amurka 60 da kungiyar kasashe bakwai mafiya karfin tattalin arziki da kawayenta suka iyakance wa man Rasha a cewar kamfanin dillancin labarai na TASS. Yayin da yake rawaito kalaman kakakin fadar Kremlin Dmitry Peskov a jiya Asabar. Ba za mu yarda da wannan kayyade farashin ba. rasha tana barazanar katse harkar mahi da kawancin kasashen yammacin duniya da suka tabbatar da wannan ƙayyadewar a ranar juma'a australia da birtaniya da canada da japan da amurka da ƙungiyar tarayyar turai mai kasashe mambobi 27 suka amince da ƙayyade farashi a kan man rasha zuwa dala 60 ganga guda farashin zai fara aiki ne a gobe litinin ofishin jakadancin rasha a washington ya faɗa a jiya asabar cewa rasha za ta ci gaba da neman masu sayan manta duk da abin da ta kira yunkuri mai hadari da kasashen yamma ke yi na kayyade farashi akan manta da take sayarwa waje sakatariyar bitar malin amurka janet yellen ita ce ta ba da wannan shawara domin rage kudin da rasha ke samu daga man da take tallafawa sojojinta da mamayar da take yi a ukraine amma akwai ayar tambaya akan tasirin da wannan kayyadewar za ta yi Iran ta faɗa a jiya Asabar cewa za ta yi wa daddadiyar dokarta ta saka suturar mata da ta buƙaci mata su rufe kansu gyaran fuska yayin da take ƙoƙarin shawo kan zanga-zangar sama da watanni biyu mai nasaba da saka sutura. Zanga-zangar ta mamaye Iran tun ranar 16 ga watan Satumba da Masa Amini mai shekaru 22 'yar Iran kuma 'yar yankin kurdawa ta mutu a hannun 'yan sandan kula da kyawawan hali da suka kama ta bisa zargin take dokar saka sutura. masu zanga-zangar sun kona dan su kana suka ta ihu suna waken adawa da gwamnati tunda amini ta mutu mata da dama a kasar sun daina saka hijabi musamman a tahiran ta arewa mai yawan masu kwalliya a jiya asabar kungiyar taliban ta pakistan ta dauki alhakin wani harin kwantan bauna da ya kashe jama'an 'yan sanda uku a arewacin pakistan hari na biyu da kungiyar ta ɗauki alhakin kaiwa kwanaki bayan da ta sanar da ƙarshen shirin tsagaita wuta da gwamnati da yammacin jiya asabar ne aka buɗe wuta akan 'yan sanda da ke sintiri a gunduman naushera da ke arewacin lardin kibar fatunkwa mai makwabtaka da afghanistan a cewar mataimakin sufeton 'yan sandan yankin muhammad ali gandapur yana faɗa wa kamfanin dillancin labarai na reuters ya ce an kashe 'yan sanda uku kana ba a gano maharan ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban kasar afirka ta kudu sirrin ramaphosa wanda ke cikin tsaka mai wuya na badakala da barazanar tsige shi ba shi da niyyar yin murabus kuma zai fafata akan wannan batu ta siyasa da kuma ta shari'a kamar yadda makusantan shi suka faɗa a jiya asabar Ramaphosa ya sha matsan lamba a wannan mako da ya murabus ko kuma a tilasta mishi barin ofis a kan batun satar tsabar kuɗi sama dala miliyan guda daga gonarsa wanda ake zargin shi da yin rufa-rufa. Da farko jam'iyyarsa ta African National Congress ANC a takaice ta faɗa a jiya asabar cewa shugabanninta za su yi zama ta musamman a yau Lahadi. Amma daga bisani ta ce an ɗage zaman har zuwa safiyar gobe Litinin. A ƙarshe shahararren dan kwallo lionel messi ya yi wasan sa na cikin dubu daya inda ya zira kwallon farko a matsayi na bugun kwab daya na gasar cin kofin duniya nasarar da ta kai argentina ga wasan kwata finals bayan ta ci australia biyu da daya a daidai minti 34 ne messi ya zira kwallo ta kafar hagunsa da ya saba wasa da ita kwallo na uku da ya ce a wannan gasar kana na tara a wasannin gasar cin kofin duniya inda ya zarce diago amando maradona da kwallo daya julian alvarez ya buge kwallo daga kafar golan australia matthew ryan kana ya taba kwallon ta shiga ragar da ke kwance fa yau inda argentina ta samu kwallo na biyu Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Shirin BOA Hausa Kasuwa a kai mikido ne Kasuwa a kai mikido To masu sauraro barka ku da wannan lokaci barkanmu mu da sake haduwa a shirin kasuwa a kai miki dole wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. wannan shiri a yau ya sauka a birnin yamai na jamhuriyar niger inda muke a kasuwar Dar Salaam ɗaya daga cikin kasuwannin birnin yamai sunana sule mummuni barma ga nan tare da wani malami mai sai da fara a nan kasuwar Dar Salaam. Ah, ya suna malamin halilu halilu eh. to yaya harkokin kasuwancin ke a kasuwar kasuwancin na fara na bana sai a hankuri da abin faske da fara ta yi tsada ne bana me yasa fara ta yi tsada sabili bana fara zarmakan da abubu bana bakin waran najeriya mara muke samu kwarai shi yasa fara ta yi tsada bana gawara daga najeriya ake kawo ta wara ta yi tsare ne inda akwai tazar maganda ne abin da abin yana dama dama delivery da nan cikin zama zama ma duka inda akwai babu ta ne kwarai shi yasa wannan wara ta yi tsare kwarai ra wara ka wara kai lalle ba ta yi tsare kwarai irin hakan gaba amma bana wara ka ta yi tsare tun kin yori sun da muna sayan sako shekara 43 da muke sayan sako yanzu na wara shekara 43 kuma nawa taya take taya ma sai da jikka guda ana samun ciniki su yake kace ta yi tsada kasuwa ka lokaci ne wata ran a samu wata ran a samu kadan kadan ana samu bakin gwargwaro haka nan dai to assalamu alaikum ya suna malama hajiya hajara ne na zo sayan hwara tun daga wacce unguwa daga kwara tagi na'am to yaya farar take a bana yaya to faran da tiyan da an ka ce wai jika yake har da wani abu ma mutum ya saida kuma yana iya samu dan kadan cici wato kina sai ke ma ki je ki soya ina sai da in soya in saida ma mutane ne ma goma goma nake saida a bana da bara ya ke ganin bambancin farashin na tiyan fara yanzu yana da tsada tun da kayan duka an kara bisa kansu eh, yaya ku kuma kuna samu wani abu tun da ta yi tsada muna samu tun da mutum na iya samu arba'in bisa kan shi da wani abu ma amma dai muna son da yi muna ranguma dai mu ma mu samu dan wani abu bisa kan shi an an mu hamsin hamsin ko jika jika eh, dari dari mutane suna saye salamu alaikum ya suna haja suna na kadi garba da me da me ne yake sai da haja kadi da zogale windu gundu da wani shu da wani yuda'ila su dai ne muke sai da to yaya kasuwancin yake a halin yanzu ya abubuwan ke gudana to abubuwan dai masha Allah sai dai mu ce alhamdulillah don haraka ba ta nan ga tayya kamar wanda aka son shi don komi ci a daga rai mutane suna ga wahala gaskiya kamar ba a samun ciniki sosai mutane ba sa zawa sosai ba a samun ciniki sosai wada aka so kuma halwa yau kayan suna da cada kuma halwa yau dai mutane ba wani kudin kirki gare su da suka zakuwa sayan kaya mai sayan da shi ka sai ka ga ya to ya na na dari yana ce babu wani abu menene sa kayan su kai tsada to ina mun ka sani lokaci na in Allah ka kawo sauci kuma sai saucin ya to in sanda ya to kuma sai sanda ya to idan da babu dan kasuwan da bai ce alhamdulillah amma ga wanga gami dai sai dai gyaran Allah daga ina da ina waɗannan kuke samun zogalen nan da su shu to shu kaman ana noman shi nan o namu ne na nan nijar amma wani lokaci shi shu ba a samun shi nan sai dai a kamun da najeriya amma yanzu lokacin shi na lokacin shuna akwai shi nan zo galama nan a ce nomo shi sai dai harakar ta dai yanzu dai komi a ce tsada tsada tsada tsada harakar sai a hankali dai kawai Allah ya zabo mun alheri Allah ya kawo mana sauki to madalla masauraro kuma ga nan tare da wani mai saida saida shi ma a kasuwar dar salam malami salamu alaikum ya sunanka wa alaikum salam sunana idrisa yana sai da dundu da dankali na'am doya da dankali eh ba doya da dankali mm. ah, yaya kasuwar a yau ah, alhamdulillah da yake kasuwar komi da nashi lokaci kasuwa na samun gwargwadon hali daga ina doyar ke zuwa muku doya ana kawo ta daga ghana shi kuma dankalin fa dankali to fa akwai namu na niger akwai na nigeria ne amma wanga namu na niger da ke garin na ga ita eh, shi dankali an kukula shi a leda leda ah, nawa ne leda take to wannan babban leda guda daya muna sai da ta ɗari wannan karami hamsin Eh, haka muke sayarwa ita kuma doya ne kashi kashi ne ko kuwa da guda guda kwara kwara ta doya kwara kwara ne kowanne da nashi kuɗi babba da nashi kuɗi karami da nashi kuɗi tsayar madadaci ana yi samun 150 jika zuwa abin da ya haura a zahiri a yau yaya za a ce tahiyar kasuwanci take yanayin kasuwanci ya yake tahiya saboda ana maganar kamar akwai matsaloli da yawa mutane suna kukan babu kuɗi a hannunsu sannan ana kukan kayayyaki sun yi tsada to tsadar kayayyaki da ke wannan baya nan ba kaɗai ne duka ƙasashe ne duka duniya ma in ce ga duniya gaba ɗaya muna cikin wannan yanayi sai dai fatan allah ya kama na ɗauki eh. to a haka ku kuna samun fita to alhamdulillah muna samun abin da za ka ce wani gidanka da abin da ka ɗauki sauran sharjiman na kanka da kuma sauran famin kwakwa. so gani nan da tare da ɗaya daga cikin 'yan kasuwa a wannan kasuwa ta darussalam malami a sunanka sunana yakubu dauda suna sai da kayan miya ɗanyu da wannan da kayan kwanko na'am to yaya kasuwar take ta a yau to alhamdulillah ala kulli hal ta ya ta za daidai gwargwado lokaci mm, alhamdulillah ya kake ni ina nin da cewa kasan kasuwanci yanzu kowane iri ka gani sai a hankali tunda saboda yanayi na rashin kuɗi da gari ba a samun ciniki ne ko kuwa kayayyakin ne babu ana samun ciniki da dai gwargwado kamar yanzu cinikin ne ja da ba irin na me ya kawo haka rashin kuɗi da mutane saboda ko kana son ka sa ban bakar kuɗi hankuri za kai da a kwanan bayan ka ɗoka son albasa ana sayar da maka shi jikka uku ɗari bakwai yau ɗari biyar jikka biyu jikka biyu da hamsin kana samun shi idan ka ɗauki tumatir kwanan ba ana saida shi ɗari biyar jikka uku tiya yau tiya shi ɗari uku jikka da hamsin kana samun shi idan ka ɗauki kwakwaron kwanan ba ana saida maka tiya shi jikka biyu jikka ka samai idan ka ɗauki tonka ɗan yayi kwanan ba ana saida tiya jikka yau in kawai ga ɗari da hamsin ɗari ka samun tiya shi kenan kaga dai abin ba tsada ya sa mutane ba zakwa ba yanayin kuɗi garin da ne da babu kuɗi da mutane. su waɗannan kayayyaki da ka zana daga ina suke zuwa muku ne eh to kaga tumatir yana hitowa daga hannun burkina da zarmaganda da najeriya da dogarawa da kwanni ton kaɗan ya in ka ɗoka tana hitowa da wajen malabil kasar benin eh fafuran in ka ɗoka yana hitowa daga cikin nan wajen zarmaganda ko kuma hitowa daga hannun burkina wani lokaci amma namu ya yi kyau saboda na burkina nan kaɗo kai kwana guda maka sai da shi sha shi lalace shi ta ruwa babu wata damuwa kayan ana samun su a wadace eh an samun su tun da kaga albasa yanzu daga agadis ake kawo mana ita da wajen galmi dan nan wajen tabala duk ana kamun albasa a kwanan ba albasa daga marok ake kamun ita kuwa san daga najeriya ne damuwar ku a nan kasuwar da rasalam ko yan kasuwa muke damun ku waɗanne irin matsaloli ne kuke fuskanta ton kaɗan ya da fafuran nake sai so an kamin yan san ka san mun kaga ta ka ɗari da arba'in da biyar tabbas ga takarda haraji yan fo ka gani ko kenan kaga yan kaɗin ki al'amarin nan kaga mun muna da matsala to yanzu kuma ga nan tare da wasu waɗanda suka zo sayayya waɗanda kuma bisa ga duka alamu ba sa jin hausa sai dai mun dan taba faransanci tare da su unji mai da mai suka samu suka saya suke ganin ah, farashin kayayyaki Moi, moi je suis frigoriste. J'ai quitté au Bénin pour venir ici pour travailler. Vous êtes venu acheter ici au marché Oui, je dois venir au marché pour acheter, mais les choses sont... Waɗannan wasu 'yan jamhuriyar Benin ne da suka zo nan Nijar domin su yi wasu ayyuka yana cewa sun zo kasuwa su yi cefane amma a yadda suka tarar da farashin kayayyaki komai ya yi tsada yana kwatanta cewar kamar irin abubuwan da za a iya saye a can kasar su a dala 20 a nan nijar dala 100 kuma haka ya kwatanta cewar duk da cewa ana da wadatar nama a nan jamhuriyar nijar abin ya fi tsada domin kilogram a can kasar su yana jika da hamsin a nan sun fahimci cewa ɗari biyar yake yana cewa komai ya yi tsada komai ya yi tsada to masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri na kasuwa a kai miki dole na wannan mako wanda kamar yadda kuka ji ya zo muku ne daga nan kasuwar dar salam ɗaya daga cikin kasuwannin birnin yamai a madadin bakin shirin ni sule mummuni barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku sai wani jikon idan Allah ya so. Kasuwa a kasashe ya take kasuwa a kasar mu. Masu sauraro kada a sha'afa har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi. jihohi da mishin mashin a jamhuriyar Nijar na yi ne game da maganar Allah da hikima wadda Ubangiji Allah ya ba Annabi Yusuf lokacin da yana fada da Fir'auna. Ya ce masu da kwai lokaci na falala kuma da kwai lokaci na kunci. Ko Fir'auna ya yanki da wannan shawara kuma ƙasar Masar ta samu alfanu da mafitarwa cikin wannan yanayi na kunci da ya faru. Wannan wanda shugaba mai mabiya yake iya ba da dukkan dama da yake da ita domin ya mai da mabiyansa su masu zama shugabanni lokaci na gaba har da za su iya kawo taimako da ciyar da wannan aiki da ke gaba lokacin da lokacin wuce ya zo masu ina ba da wannan nasiha saboda ya amfani da hikimar ubangiji domin ciyar da ƙasar mu gaba ko ciyar da jama'a mu gaba ko shi lokacin da hali wanda yake da ya kawo ko ƙarfi ko iko ko kuɗi. Madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki. <laughs> Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Ganin cewa mun kusa shiga sabuwar shekara muka ga ya dace mai bitar wasu muhimman maudu'ai da muka tattauna a cikin wannan shekarar. Idan za a iya tunawa, mun tattauna akan cutukan da suka danganci fata da suka hada da kyasbi makero cin ruwa da sauransu ga kwararriyar likita a bangaren fata dr zainab babba kai ta dauke da karin bayani sun kai kala wurin dubu hudu mun ce ciwon fata ana magana ita kanta fata, ana maganan farce ko kuma gashi to duk wannan a cikin matsalolin ciwon fata suke akwai cututtukan fata da suka fi yawa ko suka fi tasiri kamar acne acne vulgaris wanda ake ce ma a turance pimples akwai eczema ko dermatitis musamman kamar a ce atopic dermatitis shi ma ana yawan samun shi to akwai kuma irin cututtukan fata da suka danganci kwayoyin halitta ke sa su kamar ko bacterial infection ko viral infection to kamar viral infection din nan muna da su wards muna da irin su herpes zuster da ake ce mata wutar dare din nan sannan kuma akwai fungal infection kamar eh, makero da na san mutane da ya shi ma sun san shi sannan kuma akwai irin parasitic infections kamar karzuwa ita ma kin ga abu ne da ana yawan samu kuma matsala ne na fata to akwai kuma wasu cututtukan da suka danganci canjin kala ko yanayi na fatar mukan ce musu pigmentary disorders a turance zai iya zama na kamar fatar ta yi haske kamar irin vitiligo shi ma ciwo ne na fata to akwai kuma wanda su kuma ba haske fatar take yi ba duhu take yi ko ta yi baki kamar irin su melasma ko post inflammatory hyperpigmentation duk waɗannan matsaloli ne na fata to akwai kuma wasu cututtukan da muke ce ma blistering disorders to shi kuma wannan haka a haka in an kalla wato yanayin fata suka ga kamar fatan mutum ta kone ta yi bororo ta ɗuri ruwa shi ma dai ciwo ne na fata to akwai kuma cututtuka waɗanda suke da nasaba da sauran sassan jiki amma a fatan ake gane su ake ganin alamunsu kamar masu ciwon koda wani lokacin suna zuwa da matsalolin fata-fata ko ta bushe haka ko yawan ƙaiƙayi masu ciwon siga kuma ko masu hiv to duk suna iya zuwa da matsalolin fata wani lokacin masu juna biyu ma muna ce musu da mitosis of pregnancy suna iya zuwa da um, wasu irin nasu yanayin cututtukan fatan wanda in aka ga likitan fata zai iya ba da shawara a kai to banda wannan kuma akwai magani shan magani shi ma haka barkatai um, yana iya kawo matsala ta fata ko da maganin asibiti ne ko maganin hausa kowane irin magani ma zai iya kawo kuraje a fata su ne nake ce musu adverse cutaneous drug reactions to duk banda wayannan kuma akwai cancer skin cancers wanda yawanci mu a baƙaƙe bamu fiya ganin su ba ko kuma in ce akwai wanda muka dan fi gani amma dai mafi akasari sun fi yawa a fararen fata kamar squamous cell carcinoma basal cell carcinoma matsalan fararen fata ne sosai wanda mu dai da akwai dan karancin hakan a bakaken mutane ko kuma in ce akwai irin tamus skin cancer din da muka fi um, samu duk da kuma cewa mu kuma wayanda suke da irin ciwon zadiya din nan albinism su ma gaskiya suna iya samun wannan skin cancers ko da a cikin bakake sosai banda wannan kuma akwai kuma kama a ce kalilan wanda matsalolin fata su kuma suna zuwa ne saboda gado to halitta fata din ne take haka kuma wani lokacin kusan gadon su ake muna ce musu mutosis ta yaya za a kare kai daga cin karo da waɗannan matsaloli wasu matsalolin na halitta ne gado ne su kusan zan iya cewa ba lallai akwai abin da za a iya yi a hana faruwarsu sosai ba sai dai ko misali a ce idan mutum ya ga matsala zai je ya ga likita a duba a gaya mishi wannan wace irin matsala ce kuma za a ba shi shawarwari sosai za a ilmantar da shi zai fahimci menene matsalar kuma ta yaya zai iya magance ta saboda idan kana da ilimin abu zai yi wahala ka zamana kamar ka ruɗe ko kuma abin ya zamana ya tsorata ka za ka fahimce shi yanda ba zai sa ka tafi kai ta yawon neman abubuwa daban-daban ba wanda za su iya zaman maka wata matsalar da tafi wadda kake da ita sannan kuma misali kamar su skin cancers wanda zabiya suna iya samun shi iyaye muna gaya musu muna ba su shawara in sun zo asibiti kuma kana da yaro mai zabiya din ya kamata ka je ka ga likitan fata to muna ba su shawarwari sosai saboda su fata su ba ta son rana rana ita take kawo musu wannan um, skin cancer din to in sun zo za mu ba su shawara su dinga rufe jiki a daina a dinga sawa yaro kaya masu dogon hannu kuma ka a dinga shiga rana da shi to kin ga faɗakarwa ga iyaye za ta sa su ma yara suna girma har su san me ya kamata su yi su kiyaye to ko ta wurin sana'a kin ga shi me irin wannan matsala ta na zabiya ba wanda ya kamata a ce kamar zai sana'a aiki a rana ba kamar noma kin ga irin abin da zai iya kawo musu matsala ne za su kiyaye da in sun ji haka to sai kuma irin matsala kamar a ce ta canjin kala to wani abun da yake kawo irin wannan matsalolin canjin kala din bleaching amfani da man shafe-shafe din nan da suke sa a bleaching to su ma suna iya kawo matsala to kin ga za a iya um, gaya maka ka daina ko kuma a baka magunguna magunguna wanda masu kyau ina nufin mayuka masu kyau wanda zaka iya amfani da su wanda ba sa da kawo kuma wannan matsala ta bleaching sannan kuma shan magani ma barkatai haka shi ma na ce muke na kawo kuraje to kin ga aka kiyaye shan magani ko kuma mm, in za a sha magani ya zama na dai likita ne ya bada magani ko kuma idan aka sha din aka ga wata matsala kamar kuraje a jiki to a ji a nemi likitan fata za a iya magance wannan abu wani abu da ba wai mai yawa ba bane ba sosai kamar irin su infection din su wani lokacin cuɗanya tana iya sa a samu yanzu kamar irin su karzuwa ko su makero to an ya zama na an rage wannan ko cuɗanya ko sa wannan ya sa abun wancan ko kuma wurin aski irin su what ana ɗauka wani yayi aski wani yayi amfani da abun to shi ma ana iya ɗaukan duk wa'annan to in aka kiyaye to insha Allah ina ga za a samu sauki na waɗannan cututtuka wasu kuma magani ne za a je asibiti a ga likitan fata zai ba da shawarwari zai bada za a ba kuma magunguna wanda za su kawo saukin wannan ciwo ko kuma kada ya zama na ciwon ya zama babba hakanan kuma dr zainab ta kuma yi mana bayani tare da ba da shawara kan yadda ya kamata a kula da fata musamman a wannan lokaci na sanyi da kuma hunturu ga kuma abin da take cewa a wannan yanayi na sanyi fata yawanci tana bushewa kuma idan fata ta bushe tabbas za ta yi kaikayi ko ta matsatsage to akwai wani abu da mutane mutane za su yi mamaki watakila na faɗa da zai iya rage wannan bushewar fata ko ƙaiƙayi shine yawan wanka yana iya sa fata ta bushe sosai da sanyi ba wai ƙazanta <laughs> muka ce a yi ba amma wanka idan yayi yawa kana ta dirja fatar yana iya sa wannan ya ƙaru kuma amfani da soso shi ma abin mutane sun saba yi sosai wani lokacin da sanyi yana iya daɗa ɓata fata akwai kuma abin da ya kamata ɗin a yi misali muna ce musu emollient ingredients mayuka ne wanda kamar suke hana bushewar fata yana cewa kamar um, occlusive um, emollients irin su vaseline so a shafa mai sosai akwai kuma moisturizer suma wayanda suke kara wa fata shi to inda za a shafa mai a um, fatar za ta bushe ta tsatsage ba to kuma amma akwai wani yanayi wanda bushewar fata ko tsagewar fatar matsala ce ciwo ne ba wai hakan nan bane ba um, dan sanyi ne ne kawai wasu suna da dama dan background matsala ta fata din shi yasa in sanyi ya zo abin yake yake yawa sosai har sai irin faso din nan fata ta tsatsage ko hannu ko kafa irin wannan za su iya zuwa wurin likitan fata akwai magunguna sosai da muke da su da muke bayarwa wayanda suke sa taushin fata din kuma ba zai zama damuwa ba ko za a samu sauki in an sha Allah dadewa a wanka din ma shi ma yana iya kawo ƙaiƙayin fata ko bushewar fata saboda haka kan mukan ce kada a wuce minti biyar zuwa goma yayin yin wanka musamman kuma dai ina ƙara faɗa idan ma fatan tana da matsala to banda haka kuma ruwa in yi zafi da yawa shi ma yana wanke maiƙon da ke jikin fata to kuma in maiƙon jikin fata ɗin aka wanke shi to kin ga zai zama na kenan fatar ba ta da taushi sosai to za ta ƙara bushewa za ta kuma yi ƙaiƙayi musamman kuma kin ga a yanayin sanyi ne yawanci zaka so ka ce bari ka yi wanka da ruwa mai zafi sosai to kawai dai ruwa dai haka wanda bai cika zafi ba wanda dai ba zai sa maka kuma wata damuwa ba duk da dai sanyi yana saka bushiyar fata kuma na riga na faɗa dama fata mai busasshiya za ta yi ƙaiƙayi sosai amma ina so a gane ba wai ƙaiƙayin fata mu a wurin mu likitocin fata abu ne da yawa abubuwa da dama suna sa ƙaiƙayin fata kada a ɗauka cewa kamar yanayi na sanyi ɗin ne kaɗai yake sa wannan. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da fatan an ilimantu da abubuwan da aka ji a cikin shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka ganin shirin ya zo muku, ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu huta lafiya. Wannan shirin na muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar imel a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julia Gresham da ta hada shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, auni lafiya.